بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah maɗaukin sarki wanda ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya mai albarka safiya ta lahadi ta kuma bakwai ga watan almuharram a wannan shekara ta 1438 daidai da tara ga watan goma shekara ta 2016 miladiya dai sana Allah maɗaukin sarki za mu ci gaba a karatu wannan littafi mai albarka littafin muwafa na imam malik ibn anas imamu darul hijira za mu tashi dama muna cikin kitabu salatul jama'a za mu tashi a babi na uku babu i'adati salati al imam haka yake kafin nan yau muna bakwai ga watan al-muharram watan al-muharram shine wata kadai da ake kiran shi shaharullahi al-muharram watan Allah shaharullahi watan Allah al-muharram shi kadai ake kira da wannan suna amma kowanne wata sai dai a kira shi da sunansa a ce safar rabi awwal rabi sani jumada ula jumada sani rajab sha'ban ramadan shawwal zulqa'da zulhajj muharram shi kaɗai ake kira da shaharullahi al-muharram watan Allah wanda yake al-muharram kuna ji da ke ko ba wai muna cewa yanzu sunan wata al-muharram ya tashi daga al-muharram ya koma shaharullahi muharram ba ina fata mun fahimci wannan da kyau a muna faɗa maka kambinsa ne ana kira shi da al-muharram kuma a ce shaharullahi al-muharram banda watan ramadana azumi a wata azumi a wata muharram shine azumin da yafi kowanne a watanni da ake da su bayan azumin ramadana to babu azumin da yake yin azumi a watan muharram wannan wata kenan wannan wata kenan bayan in dai azumi ne a kallaci wata ai azumi a ciki to banda azumi watan ramadana babu babu inda yake azumi a nan an kun lura da kyau da muke magana na goman farkon zulhijjah cewa kai al'amal ayyuka sai ba a yi ta'ayini ba azumi na ciki sallah na ciki karatun ƙwar'ani na ciki kaza na ciki amma wannan da ayyana azumi bayan azumin ramadana babu azumin da ya kai watan yin azumi a watan muharram ana fata mun gane wannan da kyau eh kenan waɗannan goma da muke ciki yau muke a bakwai suna cikin goma masu albarka daman goma goma masu albarka guda uku ne Goma ƙarshen ramadana goma farkon zulhajji da goma farkon almuharram ina fatan mun fahimci wannan da kyau in banda azumi da aka ambata na watan muharram ba tare da an ƙayyade maka kwanaki ba kullum da ke ko cewar in banda ramadana babu azumi da ya kai yin azumi a watan muharram kaga ba ƙayyade kwanaki ba a cikin watan muharram din in ban da wannan azumin sai kuma azumin ashura goma ga wata almuharram shi azumin ashura asali ma shine azumin da ya fara zama wajibi a musulunci shine azumin da ya fara zama wajibi a musulunci kafin a share shi a kawo azumin ramadana an share azumin ashura ne aka kawo azumin ramadana to da azumin ashura da azumin ramadana wanne fi yawa kuma Allah ta'ala ce ma nasakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha bi khairin minha wanda yafi wannan aw misliha ko kuma daidai wa daidai da shi wanda ya bi shi ta bangaren lada ko kuma ta bangaren sauki in ta bangaren sauki ne ai azumi daya fi azumin wata guda sauki amma ta bangaren lada ne ladan azumin wata guda ya fi na kwana guda ina fata mun gano wannan da ke ko saboda haka abinda musulunci ya karanta ranar goma ga wata ku rike da kyau yau bakwai gobe litinin takwas jibi talata tara gata shekaran jibi laraba shine goma ga watan alhafa abinda musulunci ya karanta a ranar shine azumi na ashura goma ga watan alhafa shine abinda musulunci ya karanta kasancewar yahudawa suna azumtar wannan goma ga wata ɗin shanon sallama ya ce to za mu saba musu za a saba musu domin ƙa'ida ita ce abin da bai yahudu yake ka saba mashi in ka ga yana yi a tsaye ka yi a zaune ba sai ka kira waya ka tambayi malam me hukuncin abu kaza na yi a musulunci kuma yahudawa suna yi amma su a tsaye suke yi kai kawai sai ka zauna kun da kyau ko in kuma suna yi a zaune kai kawai sai ka sai miki ka'ida kenan a saba musu to saboda suna yi haka sai Rasulullah ya ce idan Allah ya kai mu shekara mai zuwa za mu yi sha ɗaya ma'ana mu yi goma mu yi sha ɗaya sai malamai suka ce daman azumin shi azumin na goma ga wata ne to ka samu ka yi tara ka yi goma su kuma ba sa yin tara goma kaɗai suke ko ka yi goma ka yi sha ɗaya su kuma goma kaɗai suke ba sa yin sha ɗaya ina ba ta mun gane maratib ɗin asalin shi goma ne amma za ka iya yin tara wata ake kira tasu'a kuma ka yi goma wata ake kira ashura shi azumin ashura yana zama kafara ne na shekarar da ta wuce kafara na shekarar da ta wuce wa mutum ina fata mun gane wannan da kyau to mu kiyaye da kyau da azumin ashura na rayuwarka gaba daya da azumin tasu'a na rayuwarka gaba daya da azumin ranar arafa na rayuwarka gaba daya dauke nan da azumin litinin da alhamis na rayuwarka gaba dayanta da azumin sita shawwal na rayuwarka gaba daya da duk wani azumi na nafila da kai shi a rayuwarka gaba daya bai kai ramadana ɗaya ba ina son mu lura da wannan da kai azumin ramadana na rana ɗaya ba ba wai na shekara ɗaya ba da kai azumin ramadan na kwana ɗaya ba saboda annabi sallallahu ta'ala alaihi sallama ce ya al qudsi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya min taqarraba wa alayhi bawa na bai taba in ji Allah ta'ala al qudsi bawa na bai taba neman kusanci zuwa gare ni ba da wani abin da na fi so kamar abin da na faralanta mashi ka duk yadda ka ji falalar nafila da darajar nafila da matsayin nafila in ka tara wannan nafila ta rayuwa gaba daya ba ta kai farin laɗe ba ka riƙe wannan da kyau ba ta kai farin laɗe ba ka lura da kyau azumin arafa mai aka ce yana kankare zunubin da ya wuce da zunubin eh, da shekarar ta wuce da shekarar da zai zo da za ta zo azumin muharram me aka ce eh kafara da ta wuce da wacce za ta zo shi ko ramadana ba azumin ramadana ba tukunna a a tarawihi na ramadana cewa ke man kama ramadana imanin wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min duk wanda i tarawihi na ramadana an gafarta mai zunubin da ya gabatar gaba ɗaya ba ta na shekarar da wuce ba gufira lahu ma taqaddama min zambi tarawihin ramadana kadai ba wai azumin ramadanan ba to haka ce tarawihin ramadanan kadai ba azumin ba ya kake ganin azumin kenan ina fata mun gano wannan da kyau to duk da matsayin da wannan da ramadana yake da shi ba mu dauki azumi ba kuma ba mu ajiye azumi ba sai da sanarwa ganin mai alfarma sarkin musulmi haka ne ko ba haka bane haka ne sai sarkin musulmi ya sanar da an ga wata sana'a dauka sai ya sanar da an ga wata sannan a aji to hakan nan na ashura hakan nan na arafa da sauransu za ka ji ana ta ba da sanarwa a kafofin social media cewar tasu'a da ashura su ne litinin da talata ko baka taba ji ba ita kuma sanarwar mai alfarma sarkin musulmi tasu'a da ashura talata ne da laraba talata da laraba ne sanarwar mai alfarma sarkin musulmi don wata ƙasa sun ga wata sun ce tasu'a da ashura ɗinsu ne litinin da talata ba wanda ya ce ba shi ba kamar yadda su ma ba su ce ba yi ba kamar yadda muka magana je cewar azumi ibada ce da ake yin ta ɗungurungun a tashi gaba ɗaya a sauke gaba ɗaya tun da har kabu sarkin musulmi a watan ramadana na ka ɗauki azumi ko ka ajiye ramadana to kuma a tasuwa da ashura ne kuma za ka ce wannan abokin ga da ke london ko da ke saudiya ko da ke kaza ya ce maka kaza ya ce maka kaza ina fatan mun fahimci wannan da kyau sanarwa tabbatacciya daga fadar mai alfama sarkin musulmi ita ce tasu'a da ashura a bana 1438 shine eh, talata da laraba a wannan rana ta tara ga wata ko goma ga wata ba abin da ake yi a musulunci in ban da wannan azumin kuma ko ba a wannan ranar ba an gagai azumi kakan ɗan sha ba haka ko ayaba ko kankana ko kuma a sha ruwa kuma a fawala ma'alla Allah sauran al'amari ina fata mun gane wannan da ke ba wanda ya hana ka dan kake kai azumi ranar goma ga wata ko na muharram ko ka kai azumi ranar tara ga wata na muharram ta tasu'a da ashura ba wanda ya hana ka ka shirya buɗe bakin ka yadda ka saba yin buɗe baki amma cewar wannan ranar wai ana yin cika ciki ba shi da alaka da musulunci wai in ma mutum bai cika ba za a cika mai da wuta ba shi da alaka da musulunci alaka ta kusa ko ta nesa kamar yadda kuma mutum ya sawo bakaken kaya tun muharram har zuwa goma ga wata ba shi da alaka da musulunci ina fata mun gane wannan da kyau kamar kuma ga ana ta wasan wuta ana ta wasan wuta nan tsallake rafin nan nan tsallake rafin nan ba haka na yara suna a wasan wutan nan sai na tuna sai na yau goma ga wata goma ga wata muharra wanda yake za ga asalin wasan wuta dama na majusawa ne na majusawa ne kuma majusawa su suke da aƙidar bautar wuta kuna jira da kyau ko kuma su suke da akidar abin nan bakin ciki na wata muharram duk wani wanda ka san tintirin dan shi'a ne za ka tun daga wata muharram har zuwa yau har zuwa gobe bukaken kaya yake sawa bakar riga bakar hula ina fata mun fahimci wannan da kyau ba sa daura aure a wannan wata ba sa suna a wannan wata. amma mai yasa suka bari aka haihu da da haihuwar da ta zo yesu ne ita mana ba kasa bai ɗaiɗaya kusa ne za ga suna shan suga a wannan wata mm, sai dai gishiri sai dai gishiri ina fatan kun fahimci magana ta da kyau kun fahimci magana ta da kyau mana sun ɗauke shi wata ne na bakin ciki saboda me saboda a watan ne aka kashe husaini ranar goma ga wata a shi aka kashe husaini goma ga watan muharram kuma husaini jikan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne saboda ga tunda an kashe shi dole a yi bakin ciki to ai annabi haya ma kashe shi aka yi shi ba a mai da ranar kashe shi ranar bakin ciki ba shi ba ban husaini din shine wa aliyu bin abi talib shi ma kashe shi akai ya ba a mai da rana kashe shi da zama rana bakin ciki ba nawa kenan biyu hassan hassan yayan husaini a yaren yan a kashe shi akai haka yan a suke cewa kashe shi akai ya ba a mai da ranar kashe shi ta zama ranar bakin ciki ba nawa kenan eh me yasa a tutocinsu ba a ganin ya ali duk tutar da za ka gani inda tuta ce kwaya ɗaya to ya husaini ce ba ka ganin ya rasulallah kun da kyau ba ka ganin ya hasan ba ka ganin ya ali sai dai ya husaini me yasa ko ba ka da dama ka yi tambaya a matsayinka na mutum mai hankali musulmi da kullum kana neman ƙarin bayani ƙarin ilimi ka yi tambaya me yasa wana jina da kyau ko me yasa amsar ita ce asalin aƙida ta ƙasar iran a yau aƙidar ta shine neman dawo da mulkin da take da shi na sufafawa tun kafin zuwan musulunci tun da kafin zuwan musulunci manya-manyan dauloli biyu ake da su da daular furus da daular rum furs ita ce ta farisawa shugaban daular sarkinta shine kisra ta rum ita ce ta rumawa shugaban daular sarki shine kaisar ko anan kaisar sunan sarauta kenan sunan sarki hirakal wanda annabi sallallahu ya rubuta ma wasiƙa mun karanta wasiƙun da ku lokacin da muke mukhtasarul tsira kun gane maganar to a wannan lokaci waɗannan dauloli biyu su ne dauloli masu ƙarfin gaske masu ƙarfin gaske kamar a yau idan ka ce ka ba da dauloli biyu masu ƙarfi da wace da wace za ka faɗa in an ce ka faɗi ta farko wace za ka faɗa kun gane in an ce ku faɗi ya ce wasu ce amerika da rasha wasu ka ce amerika da china eh ya ce in ce china ana nufin karfin tattalin arziki kenan amma rasha da america to a cikin biyun ba america ba kuna faɗa da baki ne ba rasha abinda ya sa kuka ji an ce rasha ba ta mamaye kremlin ba ukraine ba kuma amurka ta yi ta ce baki ta kasa ta kasa cewa ufak ta jibge makamai rasha kuma amurka ta kasa cewa ufak amurka ta fito da sunayen listin ɗin mutanen rasha da ta hana haramta musu shiga amurka ita ma rasha ta fito da sunayen 'yan amurka da ta hana musu shiga rasha mana idan rasha ta idan amurka ta tsalle ɗaya sai rasha ta yi biyu kuma ga rasha ta hana ma amurka sakat a syria to da waɗannan da waɗannan ne yake ganin rasha tana lakace ma amurka hanci kun fahimci maganar ko to waɗannan dauloli guda biyu irinsu ne rasha abin nan rome da harisa to shine kuma aka yi haƙi alif lamim ghulibatur rum fi adnal ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibuna fi bid'i sinin lillahi al-amru min qabl wa min ba'd wa yawma idhin yafrahu al-mu'minun bi nashr Allah man yasha da aka yi yaƙi sai aka ci rumawa da da yaƙi su waye suka ci su da yaƙi kenan farisawa kenan sai suka ci rumawa da aka ci rumawa da yaƙi sai mushrikan laraba suke murna domin ƴan uwansu yan uwansu farisawa da ba su da addini maguzawa sun karya rumawa masu addini masu littafi daga sama tunda ai ruma suna da awabin injila kullum da ke ko sai suke murna suke wa musulmai murna suke wa musulmai dariya saboda su mushirkan larabawa da farisawa majusawa duk addinin su ba shi da alaka da sama musulmai masu ƙor'ani da romawa masu injila addinin su yana da alaka da sama kun lura da kyau ko saboda haka sai waɗannan mushirkan suke ma musulmai dariya cewar a ƴan uwansu ma an ci su da yaƙi sai Allah ta'ala ce hulibatu rum fi admin ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibuna fi bid'i sinin a cikin kankanin shekaru su ma za su nasara ana fata mun gane wannan da kyau a zamanin Umar ibn Khattab Umar ibn Khattab shi ya tada rundunar yaki ya tura kwamandan ya zama Khalid ibn Walid shi ya je ya bude kasar Kisra baki ɗayanta ya musuluntar da su bayan wancan yaƙi na rumawa da aka yi tsakanin wannan da wannan musulunci ya zama ne ya kama ƙasar farisa ba zamanin umar ibn khattab khalid bin walid ya ke zan ko ku musulunta ya aika masa da wasiƙa da ya aika ma dawa wasiƙa da farisawa ya aika musu da wasiƙa ko su musulunta ko ya aiko musu da waɗanda suke son mutuwa kamar yadda su suke son rayuwa zai hadu haka kalibin wali ya aika musu wasiƙa to shi ne da aka gauza wannan yakin kalibin wali yi kace-kace da su da yi kace-kace da su aka kama waɗanda za a kama aka kashe waɗanda za a kashe daga cikin waɗanda za a kama aka kama akwai 'ya'yan 'ya'ya na sarakunan na sarakunan kisara ɗin akwai 'ya'ya mata na sarakunansa wana jira da kyau ko to da yake 'ya'yan sarauta ne su ɗin su 'ya'yan da aka kama na nawa kenan na kisra shugaba a sarkin farisa daga cikin 'ya'yan shi mata da aka kama kuma an kama su ne a matsayin ribatattun yaki, sun zama bayi khalid bin umar bin khattab da khalid bin walid maimakon a sayar da su kun lura da kyau tun da sun fito babban gida ne kamata yi a mai da su babban gida ƙa'idan musulunci kenan ƙa'idan musulunci kenan shi babba ba a tozarta shi babba ba a tozarta ba ma guje ne ya zo majalisun manzo Allah su salama, za su salama ya bashi guri ce ya rasulullah arne ne fa ce a inda yake sharki ne in ba haka kuka yi mai ba zai gane ina aka dusa ba sai ka fahimci siyasar da'awa ya ake da'awa ka ce duk musulunci ba a cewa duk ɗaya ake da gwamna da da ciyaman duk ɗaya ake sannan ka zaga kuma ka nemi da umara wurin shi ba duk ɗaya ake ana karrama mutane kun ana tsaye da kowa matsayin sai ana tsaye da kowa matsayin sai ina fata mun gano wannan da kyau cikin waɗannan ƴaƴa mata da aka ribato a matsayin ribatattun yaƙi sai aka aka ba da wasu ga husaini jikan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga sun fito daga babban gida sun shiga babban gida daga cikin waɗannan aka ba da wasu ga abdullahi ɗan umar ibn khattab yana kaga ɗan khalifa kenan sun fito daga babban gida sun koma babban gida ɗaya daga cikin waɗanda aka ba ita ta haifa ma abdullahi ibn umar salim salim da muke karantawa an salim an abdullahi bin umar ɗaya daga cikin matan bayin da aka bashi ita ta haifa mashi salim ina fatan kuna rike da tarihin kuma za ku iya maimaitawa gaskiya ne a yi gaskiya ne to kunga na ce an bai ma husaini kuma an bai ma abdullahi bin umar wana ji yana da kyau an bai ma husaini an bai ma abdullahi ibn umar to da aka bai ma husaini ƴaƴan da husaini ya haifa da su waɗannan ƴaƴan su ne kaɗai shi'a suka mayar ahalin baiti shi ne shi'a kaɗai suka mayar abin nan a imma limamai eh goma sha biyu ku lura da kyau ali bin abi talib yana da ƴaƴa a cikin ƴaƴan akwai Hassan, akwai husaini akwai muhsin akwai umar akwai abubakar akwai kaza akwai duk mun karanta da kuna yana da ƴaƴa da yawan gaske ba za mu ce burjik ba yana da ƴaƴa da yawa akwai bambanci da ƴaƴa burjik da ƴaƴa da yawa da yawa burjik marasa amfani ke yawa da balagar hausa yana da ƴaƴa da yawa tambayar anan ita ce me yasa shi'a suka ɗauki hassan da husaini kadai kuna ce yana da kyau a matsayin imamai imaman imam na farko shine ali imamai goma sha biyu shi'a al'imamiya alisuna a shari'a imam na farko shine ali ibn abi talib imam na biyu shine hassan ibn ali ibn abi talib imam na uku shine hussein ibn ali ibn abi talib a cikin sha biyu an cire uku saura nawa tara duk waɗannan tara ɗin tsatson husaini suka fito kaɗai tambayar a nan ita ce hassan bai haifa ba da za a ce ba za a fito daga tsatson shi ba wana gina da kyau ko In muka yi tukin baya me yasa aka ce ali bin abi tsalib shi shi shine imam na farko bayan da ali bin abi tsalib da abdullahi bin abbas matsayinsu ɗaya. ƙwarai kuwa da aliyu bin abi talib da abdullahi bin abbas matsayin su daya so da aliyu ibn abi talib abdullahi ibn abbas da abbas mahaifin abdullahi da abu talib mahaifin aliyu da abdullahi mahaifin manzan allah sallallahu alaihi wasallama duk wa da kani suke so daga ta bangaren kusanci da aliyu bin abi talib da abdullahi bani abbas duk kusancinsu ɗaya ‘ya'yan maza suke gama wani bai fi wani ba to me yasa aka takaita abin nan imamancin ya takaitu ya fara daga aliyu bin abi talib ba mai musu dan ya fara daga aliyu ba sai ya zama na biyu ya zama abdullahi bani abbas ko abdullahi bani abbas aliyu bin abi talib amma me yasa aka ɗauki silsilar daga aliyu bin abi talib kun lura da ke ko sannan da aliyu bin abi talib ƴaƴan shi suna da yawa me yasa hassan da Hussein ne kadai a mataki na biyu me yasa a na gaba aka takaita ga tsatsan Hussein kadai bai biyo zuwa ga tsatsan hassan ba ina fatan kun gane magana da kyau me yasa abin da ya faru shine su mutanen farisa so suke fasa dawo da daular su daular nan da na baku labarin ta dafu super powers ita suke so su dawo da ita kuma suka ɗauki hanya ta kowanne mataki sai sun dawo da ita ta kowanne mataki ta kowanne hali sai sun dawo da wannan daular wannan superpower wannan maguzancin nasu da suke yi na bautar wuta din nan shi suke za ku ana ta nuna a hotuna ai suna taka wuta za ku ana ta nuna suna taka wuta ai innal na amanu wal ladina hadu wan nasara was sabiina wal majusa wal ladina ashraku inna allaha yafsulu bainahum yawm al qiyamah inna allaha la kulli wal majusa da majusawa su ne waɗannan da aka ambata su ne kuma majusu Haji umma shi yasa da suka da musuluncin ya gama tarwatsa daularsu sai suka mika wuya suka ce bari su shiga su lalata shi daga ciki ina fatan kuna tare da mu sosai da sosai to abin da ya sa sai suka takaita khalifanci ko imamanci ga tsatson Husaini kadai saboda me saboda waɗannan da aka samu mutum tara tsatso ne na ƴaƴan abin nan tsatso ne na wannan matar wacce yake babar da shine Kisra sarkin Farisa kun lura da ke ko amma ƴaƴan Husaini da bai haifa daga da ɗaya daga cikin ƴaƴan sarkin Kisra ba ba a sanya su cikin imamai ba yayan husaini ba duka ne ba suke imamai ba sai waɗanda suka fito daga tsatsan wannan matar da aka raba aka ba su su a matsayin bayi kuma kun an ba da su ne da kyakkyawan manufa aida ta musulunci sun fito daga babban gida bari a kai su babban gida shi sa ma na ce muku aka ba Hussaini aka ba Abdullahi bin Umar sun da Abdullahi bin Umar ɗani na khalifa kaga babban gida ne so za ka ga zafin ba zai musu abin nan ba to 'ya'yan da suka haifa 'ya'ya da wannan matan suka haifa su ne imamai cikin imamai tara da ake fara ashe kenan waɗannan imamai tara ba ba 'ya'yan fatima ba ne jikan manzan Allah jikokin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a'a 'ya'yan wannan matan ne kuna jina da kyau to wannan ne yasa suke son su dawo da su? wannan mataki za su bi bari su biyo mutane ta ahlul baiti bari su biyo mutane ta ahlul baiti saboda suna da manufofi hanyoyin da za su summa akwai hanyoyi na gwagwarmaya akwai hanyoyi na gwagwarmaya a ta aka ɗora zazzaki su 'yan gwagwarmaya ne akwai hanyoyi kuma na da'awa ba ta gwagwarmaya ba na da'awa su ne rasulul a'azam foundation rasulul a'azam foundation ra'af su waɗannan suna da registration da cac ni nake karanta maka yi suna da registration da cac su ba su da harkar gwagwarmaya ba su yadda cewar za a kafa shi 'yanci ta gwagwarmaya ba su ne ta su hamza lawal na kaduna ina fatan mabayanci wannan da ke ko wanda ya balle mazazzaki tun karan fari amma duk da abin nan bori ɗaya suke matsafi duk gaba ɗaya su ɗin bori daya suke matsafi so da ga ina son ku lura da kyau idan ka ji shiya yana magana a halin baiti a imma ka fahimci cewar tsatsan farisawa din nan yake so ya rayar ba tsatso na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba saboda me saboda me yasa ba sa Abdullahi ibn Abbas ba me yasa ba a sa Fadl ibn Abbas ba dan uwan Abdullahi ibn Abbas me yasa duk ba sa su cikin a'imma ba aka takaita domin an sa su zai yawa amma da aka biyo daga Ali bin Abi Talib kaga an rage da aka zo Ali bin Abi Talib shi ma sai aka ware ƴaƴan duka sai aka dauki Hassan da Husaini tunda ya shahara a bakin mutane Hassan da Husaini sai aka ɗauki guda biyun sai aka shuru akan sauran su ma a guda biyun da aka je sai aka kwashi iyana Husaini ni za ka iya ganin tutocin su ya Husaini ya Husaini domin ya kasance da ɗaya daga cikin matan iyayensu na Farisawa kun lura da kyau ko ya kasance da ɗaya daga cikin matan iyayensu na Farisawa to akan haka ne kuma Iran ta ɗauki mataki na sai ta dawo da wannan mulki nata a nan najeriya ta kafa zazzaki a labanan ta kafa hezbollah ƙarƙashin hassan nasarullah kun lura da kyau a saudiya ta kafa namir an namir a yaman ta kafa hus yan husawa hakan nan a kenya tun da dama duk wanda ya samu najeriya ya samu kalbi ifirikiya zuciyar afirka saboda haka sai ta yi ƙoƙarin kafa kafa najeriya sosai da sosai nan kuma a gabashin afirka sai ta kafa kenya yi za ka ke ganin ana maganar shi a najeriya za ga 'yan nijar da 'yan ghana suna ɗanta da jijiyar wuya saboda daga nan ake san musu ina fatan kun fahimci magana ta da ke to yi za ka ga suka mai da watan watan bakin ciki don dai a ribaci mutane ina fatan mun gane ko don dai a ribaci mutane saboda ga za ka fahimci a takaitaccen wannan tarihin babu alaƙa tsakanin shi'a da ahalul baiti sai dai alaƙa tsakanin shi'a da daulolin farisawa daular farisawa saboda ga kotun da wannan daular take so ta kafa za ta iya faɗa da kowa kamar yadda za ta iya sulhuntawa da kowa don ta samu cimma wannan nasara kuna jina da kyau za ta iya faɗa da kowa kuma za ta iya haɗa kai da kowa domin ta cimma wannan abin ɗin. ai a watannin da ba su kai tara baya ba shi abin na hassan rohani din shugaban iran din ai ya yi takakkiya zuwa wurin fafaroma yana neman addu'a bayan da suka bata da saudiya jaridar aminiya ta buga karka ce ko a tatubik ce ko jaridun sunna ne a'a jaridar aminiya ta rawaito labarin za ku ta yawwa ta rawaito ya yi takakkiya zuwa wurin fafaroma yana neman addu'a ɗaya kenan na biyu na biyu ka fahimci majusawa da kyau yanzu iran da rasha kansu a haɗe yake kun da kyau kansu a haɗe yake domin rasha ba ta ganin kowane addini da kima eh majusawa ne ai abin yana ƙarsuwa ne tare suke da rasha da iran tare suke ka lura da kyau ba sai an karanta maka ba saboda ka an kai conclusion gaba daya iran ta shiga shi'a ne domin dawo da mulkinta domin dawo da mulkinta shi yasa kaga ta tsara gida yaki najeriya Dallas, allah ta'ala ya kawo mana saukin boko haram ba najeriya niger duk ba ma bane kake ji ah, libya duk ba ma bane kake ji mali duk haka kake jin sunaye iri daban-daban kowace ƙasa a samu wani sunaye a sanya musu hakan nan kuwait ba ma bamai sun tashi a masallacin wani masallaci na yan shi'a hakan nan yaman kuma nan ba a magana hakan nan laban hakan nan saudiya hakan nan ina hakan nan amma baka taba jin bom ya tashi a iran ba baka taba jin bom ya tashi a rijisan ba faharan babban birnin kasar iran baka taba ji ba ya tashi a america ya tashi a london ya tashi a brussels ya tashi a iran ya tashi duk ya tashi ya tashi a turkiya amma baka taba ji ya tashi a iran ba ko ka taba ji tsoraka dole mutum ya dawo cikin hayyacinsa dole mutum ya san me yake fada mutum ya fahimci addinin shi'anci ba shi da alaka ta kusa ko ta nesa ta kusa ko ta nesa ba shi da alaka da musulunci kwata-kwata a'a sun yi wannan ne kawai don su ta da rikici su dawo da sufafa wanda suke magana ta za ga zama da bakaken kaya tsawon wannan wata zuwa goma zuwa goma ga wata to daga nan kuma goma ga wata sai kuma an fi arba'in arba'in don husaini ka dinga jin wasu abubuwan da ma an biya min sulfat akwai sun ce kuna jin jimlar sun ce akwai kabarin husaini a karbala ana aka kashe shi sun ce kuma akwai kabarin shi a siriya sun ce kuma akwai kabarin shi a masar kuma duk ana zuwa ana bauta shi ya sa wata baiwar allah ya kasa saudiya da ta tafi misira neman magani asibiti da ta kammala sai tana yawo a gari tana dan miƙe kafa sai aka ce mata ai ga kabarin Husaini ta je ce addu'a mana sai ta ce jaddihu indana ma da'una kakan shi yana kasan mu bamu je mun kakan shi jaddihu indana ma da'una kakan shi kabarin sa yana kasan mu bamu je mun tusa kabarin muna addu'a ba balle kaga magana shi sai akalla kaiwa mutum zero na jahilci to kuma duk inda bidiyoyi suke nan ne ake barin jahilci nan za a ga jahilci tukuru sun ce akwai kabarin shi a misra akwai kabarin shi a sham akwai kuma kabarin shi a karbala na an kashe shi akwai shekarun yanzu ina ta zaune ya rubuto wasu a wannan na ce ta hausa ce? Eh, hausa ne sai yake tambaya da cewa an ce an kashe hussaini a wannan amma da aka shi an cire kan shi yake su da ala shi tambayar da yake kan da aka zo aka binne game mutum an ce an cire kan an tafi da shi shi an sake zo an ɗauko kan ya aka haɗa aka binne ko kuma da an binne kan da wani ko amin to malamin sai ta abin nan kafin ya ta shiga da abin nan ai ba a kallon tashoshin duk wata tasha ta yan bidiya ba a kallo duk wani kasu na yan bidiya ba a saurare ƙa'ida kenan ba maganar wai ka ji wai za ka nemo dalilansu ko ba a sauraron ɗin yan bidiya ba a kallon tashoshin yan bidiya wannan shine asali haka maka karanta da ku a cikin sharh sunna ta bar bahari. shi yasa ni duk wani wanda zai ce min ga maganar wani ka ji ko wani ya ce kaza ni asali ba na karba wasu ku shaidu ne haramun ne jin maganar ba wai sai ka ji za ka yi mai rajji ba ita gaskiya sunanta gaskiya in dai mutum ya kawo ma ƙarya da barna da gaskiyar da take a hannun gare ta za ka yi mai rabi ina fatan kun fahimci magana ta da ke ko so da haka za ga yara suna bautar wuta har ko za ga yara suna wasan wuta bare ga zuwa rana ashura za ga yara suna wasan wuta ka fahimci abin daga tun ya samu asali har yanzu darasi na tauhidi bai ratsa ƙasa bai ratsa ƙasa ya taƙaitu akan ba a taron suna ne ba a raman goro wurin ɗaura aure ina fata in kun fahimci magana duk da awar eh, tauhidin nan ta tsaya kuma alhalin wannan ba ba ne magana ba a shi wannan babu ne shi wannan babu ne yace shi wannan mahajidin din da suke magana yana ciki shi wannan babu ne ai bala'in shi a kenan tana bauta ma al-ma'dum wanda babu shi kuna ji da ke ko mahadin da nake magana shi ne mahadin da ke cikin littafin shi'a ba mahadin da ke cikin littafin sunna ba domin mahadin biyu ne akwai na wanda ke cikin littafin sunna wanda zai bayyana akwai wanda ke cikin littafin shi'a wanda yake shi babu shi wai an haife shi kuma sai ba a gan shi ba to da ba a gan shi ba ya aka aka san ya shiga sirdaf sirdaf wani kogo ne da a yanzu nan da nake magana da ku ana nan karci ne a saman kogon suna jiran shi ya fito saboda ga ko sallah ba sa domin kada ya zamana sun kabbara harama ko sun yi ruku'i ya fito ba mu mai hidima to saboda jiran ya fito a mai hidima shi yasa aka dakatar da kowace ibada shi yasa a tsari na shi'a duk wata farilla yanzu babu ita sai an samu al'imam kuna ji da ke ko sai an sami imam jagora wanda zai jagoranci mutane rashin samun wannan imam ɗin shine abin da ya gurgunta abin nan ibadoji da ake yi kisa shi a yakin sallar juma'a ba komai ba ne saboda ai babu imam to akan wannan ne sai shi Khomeini ya kirkiro da wilayatul faqih wanda zai zama mishi mai rukun ne mai imam din mai mahadi rukun kwarya kafin shi ya bayyana to a nan ne in mutum ya ibada za ta ɗan karɓo. to a nan zazzaki shi ke jagoranta wilayatul faƙai a nan najeriya shi kuma khomeini da ya ji amma shi ya a dillin tafan shi a kafin khomeini babu wilayatul faƙai a dillita littafan shi a kafin khomeini babu wilayatul faqih sai zuwan shi ne ya samu ya dan rakaba ya dan shiga in ba haka babu inda zai shiga tunda shi ba imam bane kun lura da kyau ko shi ne shi ba imam bane to dan ya samu ya dan shiga shi ma mai bautar da ayi kaza ayi kaza ayi kaza ai kaza um aka binne shi birni mafi tsarki wurin yan shi a Iran um kun bai ci magana ta da kyau ko saboda Allah ta'ala ya tsare al'ummar musulmi dangane da bala'in shi'a Allah ta'ala ya tsare su amma ina son ku rike sosai kuma ku isar cewar shi'a ba ta da alaka da musulunci shi'a ba ta da alaƙa da ahlul baiti ta kusa ko ta nesa shi'a tana da alaƙa ne da majusanci don majusancin ne ya kirkire ta kuma da ya kirkire ta zai iya haɗa kai da kowa su man yahudawa addininsu na 'yan ciki ne ko ka taba ganin wani da yake yawon yada yahudanci tambaya ta ka taba ganin wani ba yahude da yake yawon yada yahudanci babu nasara ne yake yawon yada nasaranci shi kuma daman nasaranci gaba ɗaya rukunan shi biyu ne da a taslib da a tabshir in aka cire cross a kirisanci babu shi ka lura da kyau inda yau za a ce an cire cross to babu kirisanci kuma yau dama menene sai kuma bushara sai bushara yi za kake ganin bature a bai maka kirisanci sai dai a suna bature sai dai ya ba da kuɗi ku ku je ku su su je su yada kirisancin amma shi ba ga rana asabar da lahadi ranar hutu shi kuma yana filin kwallo ba baka lura da asabar da lahadi za ga an fito da manya-manyan tv su arsenal ne su manyu ne su wacece wacece wacece wacece za ga ana ta buga wacece primary link ake kira ko premier link eh primary ko premier za ga da ana yi bature ba zai je maka coci ba bature ba zai je maka coci ba bature ba zai je coci ba zai je neman kudin sani to amma dai ka ga kirista da yana yawon yada kiristanci ka taba ganin bai hude ba yahude bai shi addinin yahudanci sun ci addini na yan ciki in mutum yana ciki yana wani na waje ba zai shiga ba to me bambanci shi da majusanci haka yake haka yake kuma ka lura da kyau me yasa suka kankame ma salmanu farisi salmanu alfarisi saboda ya fito daga ƙasar farisa kuma shi bari ummin hunmi amma da yake dan can yankin ne kaga sai suka makalkale mashi cikin sahabbai ɗai da gusa bai da suka yi makalkalewa ba saboda haka shi'a da aiki ne na bakin ciki za ga abin da suke lasa abin nan wanda suka ke kololuwa a waɗannan kwanakin goma ga watan muharram wannan ba a ma fara ba tukunna a ɗaya zuwa ga goma shine na juyayin ashura da suke fada da bakin kaya da bakin da komai da komai na kowa kun gani ai to ba don ubangiji subhanahu wata'ala ya kawo mana wannan sauki ba to da tun suna na sun kama hanya daga ko ina daga Kano a tako zuwa Zaria daga Kaduna duk waɗanda suka fito daga Niger, Kwara, Abuja, Nasarawa duk daga ina za a sauka a Kaduna ne sai a taka zuwa zariya kullum da ke ko wani suka fito daga funtuwa sokoto za su tsaya ne a malumfashi sai su tako zuwa zariya ina fatan kun bai wannan da ke ko hakan nan waɗannan daga samu naka su tako zuwa zariya shi kuma wannan zai ta walla ya kibura hudun wa kenan shi zazzakin daga gyalle su cikin zariya a mota yake tukowa zuwa wurin da za a yi bikin kuna jina da ke ko shi ka lura da kyau ka gani saboda tsabagen ya jahiltar da su sun zan sun ce idan jahilai suka kare mai za a ci ana sani ake jahiltar da mutane in ba haka ba daga gyalle su shi kuma ya hawo mota zuwa filin da za a yi taron bayan su kuma daga kaduna sun tako a kafa yan kano daga kano dan goras a daga kano ne duk kano ne ba ga daga nan daga nan daga nan daga soye ba rabo mai tashi tsakanin su ba a daga soye a nan ne bom ya tashi ai kuma daga soye kafin zuwa kafin kwana dan gora ce a'a ai ni ce ma magana ku lura da kyau abinda baka sani baka yi shuru Abin da baka sani ba ka yi shuru shi ne ƙa'idar wa mashi hidina illa bi ma'ani idan suna tafiyan nan tasu suna da waɗanda suke kira harisawa sun tara ko ina da ina ba wani na waje da zai fito ba na waje da zai shiga ba na ciki da zai kuma ku gani ban suna program nasu me yasa ba ya tashi a cikin cikinsu bara in ba su suka taho da abin ba imana eh me yasa fom ya tashi a cikinsu? eh banji ba a ba dara ta ci kira bane in ba a cikinsu ba in ba a cikinsu ba waye saboda ka'idar shine ka'idar ne da rijista ne kowanne da da'irarsa akwai da'irar Kano a da'irar Kano kuma akwai halka halka a ciki ware ku an baka sani baka yi tambaya ne aiki. akwai halka kowanne ga rijistarsa saboda haka an san kowanne kowace tawaga ta tawo an santa me yasa bom ya tashi ciki daga cikin waɗanda ba su sani ba wani ya cikin wanda suka sani bayan sun hana gaba ɗaya wanda ba sani ba zai cikinsu ba a shi yasa daga cikin dalilan da gwamnatin jihar kaduna ta fitar a shekaran jiya a juma'a cewa ta haramta da duk wasu ayyuka na shi'a cewa akwai wani bangare na shi'a yana ɗauke da makamai ina fatan kun bayanci magana ta da kyau don najeriya tana da tsari na ba ruwanta da addini saboda haka ka yi abin da ka ga dama ba shi ke nuna kuma an za ka yi naka addinin ka hana wani ba kun lura da kyau ko sun tsitsi ne ma boko ai su ne farko yan boko haram ai su ne farko don sun saki da ya kam ba ba shi ya fitar da yayan mutane da yawa daga daga makaranta ba da yawa ya fitar da su Tsoron ku lura da kyau harka ce da iran take so ta dawo da super power ta na duniya wannan ya sa ta yi wata da 'yan kasarta 'yan kasarta suna cikin mawuyacin hali na yunwa da fatara domin ta kwashe kudin ta yi farfagandar siyasar duniya ce ƙwarai kuwa ƙwarai nake faɗa maka wannan 'yan ƙasar iran suna cikin mawuyacin hali na yunwa da rashin karatu tun da akwai yaron da aka kore shi daga asibiti nan da bai yi wata shida ba aka sallame cikin watan february ne mashi awa ba aka sallame shi daga asibiti saboda bai ba da kudin sirinji ba ne abinda za a yi allura a kako da wasu ayyuka haka haka sannan duk wanda bai yadda da kiri shi yanci ba dama hukuncin kisa ne ratata ita ce ƙasa da tafi yawan tafi kowace ƙasa kisa a duniya ina fatan kun fahimci wannan da duk wannan so take ta dawo da sufafawa nata na duniya to saboda ga tana ganin in ta yaƙi musulunci in ta yaƙi musulunci za ta samu goyon bayan yahudawa da kiristoci kun da kyau ko shi yasa su ma da yake ɗibgaggu ne damun daga almakadubi alaihi sai abdali to idan suka bi ta ɗin ba za ta yi nasara a kai ba ba ta yi nasara kan yaƙan musulunci ba amma sauran su fahimci cewar su ne fatagen na gaba imana eh don yanzu ba za ta zo ta yaƙi da musulunci ta yaƙi da kirsanci ta yaƙi da yahudanci lokaci guda ba abin zai mata yawa na ga za ta iya haɗa kai da biyu domin ta yaƙi ɗaya sai ta zo ta haɗa kai da ɗaya domin ta yaƙi ɗaya Ka kaga yanzu ta rage ƙarfi ta rage ma sauran ƙarfi ke da sai ta zo ta yaƙi ɗayan a ina son mu lura da kyau abin da yake a tasu'a da ashura shine azumi ke guda babu wani cika ciki babu wani ihu babu wani bakin ciki rana ce ta bakin ciki rana ce ta damuwa rana ce ta ana karanta hudu ba ta ta asura akwai hudu ba ƙarya da ƙarerai ta tsunayen gizo da ƙoƙi da ake ta karantawa a da'ira da'ira cikin bakin kaya cikin waye duk abin da suke yi yanzu nan yana gasgata abubuwan da ake faɗa na cewar suna bin aƙidar maguzawan majusawa ne da fatan Allah ta'ala ya tsara al'umma musulmi baki daya sannan an tambaye ka zaka iya maimaita wannan bayanin ai da Hausa ce ba da Larabci ba a dole ya maimaita ne ai da Hausa ce ina fata mun fahimci wannan da kyau ka lura da kyau ka lura da kyau ƴaƴan Husaini ƴaƴan Husaini guda tara din nan aha aha jikokin kisara ne a shiwa husaini ha yana da mata mana yana da yaya yana da mata yana da yaya waɗanda ba waɗannan ba ai sai ka karanta siyar alamin bala za ka karanta da matan shi da yayan shi yana da mata sai yana da yaya amma me yasa yayan shi gaba ɗaya babu imamai sai waɗannan guda tara ko me yasa aka takaita imaman ga zuriyar husaini kadai suna son ku da kyau saboda su ake a dawo da super powers don mutanen ce musu ahalul baiti za su bi ba ga wannan hannun ba su ma haka za su zo da wani mutum kawai yana larabci kuma yana cewa wai shi ma ba shi fi sabilillah saboda an ɗauki mutane da an ce musu zuriya mazala su salama su ma da yake jahilai ne za su bi to ba san kuma musulunci sai an yi haddasa na ba kun lura da kyau sai an yi na tukunna ta ina ya zama ziriya saboda haka ba su da alaƙa waɗannan imamai da ake da su na farko ba shi a bane don sun zama ziriya tsakonsu yana komawa zuwa ga kisira ba shi ke nuna a kisu ba kullum da kyau ko e tabbas a halin baitin kuma daga cikin su ma akwai malamai imam malik ibn anas kamar su ja'far sadiq mun karanta da ku ina fata mu amma su abin da yasa suke son su domin tsatsore na na kisiransu shugaban dole ta Paris din su da fatan Allah ta'ala ya tsara mu musulmi baki daya na'am wa alaikum salam Hussein eh Abdullahi bin Umar eh shine nace daga cikin matan da aka bai ma Abdullahi bin Umar ita ta haifa mashi salim tare da shi ita ta haifa mashi ɗa salim da muke karanta an salim an abdullahi bin umar kullum da kyau ko ita ta haifa mashi salim mhm. a ai bacce mahu guda uku bane dama ana bacce mahu guda uku bane a'a dama bacce uku ba na kawo maka misalin ne don ka fahimci abin da aka kalla gida aka kalla tun da su 'ya'yan manyan gida ne to bari a kai su babban gida an bai ma abdullahi bin umar ne domin shi abdullahi bin umar ɗani na khalifa an bai ma husaini ne domin jika ne na manzan allah sallallahu ta'ala da sallama isa ga a daidai wani lokaci da nake muku magana har na kawo muku bakon da na salam ina wani ba ma guje amma ya karrama shi sabai suka ce ba ma ne ce sarki ne a wurinsu a wurin mutanansa to an ba kai mai irin wannan karramawar ba zai fahimci ina aka dusa ba ku shi ne kowane mutum ku tsaye da shi matsayinsa karka ce ku fiya wata kuke sha saboda haka duk wanda ya zo fiya wata za ku bashi sai gwamna ya zo wurin ku a'a dole a ji a so mu wata ai ai kaza ai kaza kaza a dole ne ku yi A ƙwarai kuwa ga allina ba kuke mutane gudi ba ina ba ta kun fahimci magana ta da kyau waɗannan 'ya'ya da husaini ya haifa tsako ne na na 'ya'yan kisa shi sa suka mai da ahalul baitin gaba ɗaya saboda haka ba wai suna son waɗannan 'ya'ya ne fa don jikokin husaini ba ne fa ina son ka lura da kyau ba wai suna son su don suna jikokin husaini ba a suna son shi ne don jikokin sarakunan su ne inda suna son su ne don suna jikokin husaini da sun so waɗanda ba su ba ma inda suna son su ne don suna 'ya'yan husaini da sun so waɗanda ba su ba cikin 'ya'yan husainin amma suna son su ne domin 'yar gidansu ɗaya daga cikin matan 'ya'yan ah, kisra da aka haifa shi ne suke so ina fatan kun gane kuma za ku iya mayarwa yanzu ina san a rubuto mun summarize din abin da na faɗa ko ka rubuto da turanci ko ka rubuto da hausa ko ka rubuto da hausar boko ko da hausar ajami ka rubuto mun summarize din abin da na faɗa ina fata fahimci wannan da ke. da fatan Allah ta'ala ya amfana da mu baki daya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka